ga jama'ar najeriya da kuma mutanen kano musamman shine aiwa allah aiwa annabi a guji su siyasa kuɗi an san ana cikin wahala yanzu an san akwai yunwa an san akwai rashin aikin yi amma duk abin da ɗan siyasa zai baka don ka jefa masa ƙuri'a bayan kuma bai dace ba wannan abin ba abin da zai maka a inda ka yi abu ma ya kamata ka yi abu mai abu ko naira dubu ɗari aka baka to dubu ɗari kwana nawa za ta yi maka ka gani mm. ko ba za a baka dubu ɗari ba magana ce fa naira hamsin mm. naira ashirin naira ɗari ɗari biyu don rainin waye to ba don ma jahilcin mutane da susancin su ba mutumin da zaka jefa kuri'a ya zama gwamna ya baka naira ɗari in abun na sayarwa ne mm. ya sai kujerar gwamna a naira ɗari ko ya sai kujerar zama ciyaman a naira ashirin a kaga abun ma akwai rainin waye to amma mutane shawara ta gare su don Allah don annabi in zaɓe ya zo su zauna su tantance su zaɓi mutanen kirki waɗanda ko dai da sun yi an gani ko kuma ana zaton in an sa su yanzu za su yi abin kirki wanda suke da tsoron Allah kuma za su kare dukiyar jama'a kuma ba za su yi abubuwa irin na asha wanda wasu daga cikin waɗanda aka zaɓa yanzu suke yi ba